الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمين muna roƙon الله سبحانه وتعالى da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to alhamdulillah yau zamu tashi da izinin Allah subhanahu wata'ala aya ta 97 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكون يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا أهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون نعم آه wannan aya mai albarka Allah yana cewa qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin waɗannan ayoyi masu albarka suna da dalili da sababin sauka wato sababin kuwa shine yahudawa ne suka yi gungu suka haɗu suka ce ya kamata su je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad su masa waɗansu ‘yan tambayoyi a game da eh, su gano cewa su tabbatar ko kuma su masa wani ɗan intabiyu zai iya ba da amsa duk da cewa fa suna sane da shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a tauransu ya yi bayanin zuwansa saboda ga sifofinsu karara. amma wannan tambaya ce kawai ta ta ta'annuti irin na bayahudi suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambayi suka ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce kai annabi ne wane ne yake kawo maka wahayi saboda mu a iya sanin mu duk annabawan da suka shuɗe akwai wanda yake kawo musu wahayi kuma abu ɗaya ne yake kawo musu wahayi sos ɗin wahayinsu mai kawo musu wahayi ɗaya ne kai waye mai kawo maka naka ah, wahayi sai yake musu jibrilu ta hanyar jibrilu nike samun wahayi shi shine mai kawo mun wahayi shine suka ce to wannan maƙiyinmu kenan mala'ikan fitina da musiba da bala'i da kaza da kaza da kaza duk wani abu na tada zaune tsaye suka ce jibrilu ne ke haddasa shi saboda haka wannan mai kawo maka wahayin nan naka makiyinmu ne domin ba abin da yake ka banda musiba da bala'i a doron ƙasa da raba kan al'umma tunda mai kawo maka wahayin na revelation din nan makiyinmu ne so therefore kai ma makiyinmu ne yawwa kai ma makiyinmu ne therefore kai makiyinmu ne shine Allah maɗaukakin sarki ya musu rejoinder ya maida musu martani ya ce ƙul ka gaya musu ya Muhammad na ji abin da suka gaya maka ƙul ka maida musu martani ka ce musu man kana ajuwan li jibrila duk wanda ya nuna mala'ika jibrilu makiyinsa ne ɓaro-ɓaro to na hunar zalahu ala ƙalbika shi wannan jibrilu kar ka zamanto deceived kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam inji Allah ka biye musu kai ma ka nuna za ka yi ƙiyayya da jibril ka nuna musu wanda kuke gaba da shi din nan fa innahu nazzalahu ala qalbika shine ya saukar maka da wahayin alqur'ani na a zuciyanka kuma ya saukar ne bi iznillahi da iznin Allah kuma wannan abinda aka saukar musaddiqan lima baina yadayhi abinda aka saukar a Qur'ani abinda duk littattafan da suke gabanin Qur'anin suna gaskata Qur'anin da zuwansa sannan shi Qur'anin nan da aka saukar maka hudan shiriya ne shine shiriya abinda jibrilu ya kawo maka din nan shine shiriya shine gaskiya shine tafarki wanda yake kai mutum ga tudun na tsira wa bushra kuma albishir ne ga duk wanda ya yi aiki da shi mu'mini ga wanda suka yi imani da shi ƙur'anin ne albishir ga duk wanda ya imani da shi ya rike shi ya yadda da shi ya yi aiki da alƙur'ani nan ya halatta halal ɗinsa ya haramta haram ɗinsa ya bi dokoki ya rike shi to babu shakka shirya ne a gare shi sannan kuma albishir ne a gare shi gobe kiyama game da abin da zai samu sakamakon wannan biyayya da ladabi da yi wa alkur'ani ka ƙara jaddada musu cewa fa man kana aduwan lillahi duk wanda ya nuna shi maƙiyi ne ga Allah wa mala'ikatihi kuma maƙiyi ne ga mala'ikun Allah wa rusulihi kuma maƙiyi ne ga manzannin Allah wa jibrila kuma ya nuna ma yana kiyayya da jibrilu ma in particular wa mika'ila da mika'il to su tabbata fa inna Allah aduwwul lil kafirin wato bi ma'ana wato wanda ya kafurce wa Allah yayi yi kiyayya ga Allah kafiri ne wanda ya kiyayya da mala'ikun Allah kafiri ne wanda ya kiyayya da manzannin Allah kafiri ne wanda ya ware jibrilu yace ce gaba yake da jibrilu gaba ta musamman kafiri ne sannan wanda ya ware mika'ila ya ce shi ma yana gaba da shi shi ma kafiri ne tunda sun zaman ka yin waɗannan ayyukan ya mai da mutum kafiri to su sani inna Allah aduwwul lil kafiri. ƙarshen ayan ta nuna duk wanda ya gaba da waɗannan kafiri ne so shi ma Allah yana abun yana gaba da makiya ina fata an gane domin sun nuna jibrilu abokin gabansu ne mika'ilu waɗansu suka ce ai shine mai ka alkhairi shine mai ka kaza su nuna dai su ba sa tare da annabi ba sa tare da jibril sai aka nuna ayan nan sai ta nuna idan har kai rejectin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kafurce annabi so lizimta eh, kafurcewa annabi ka ya lizimci ka kafurcewa Allah ya lizimci ka kafurcewa mala'iku ya lizimci ka kafurcewa su ma annaban da suka wuce in mutum ya kafurce wa annabi guda ɗaya daga cikin annabawan Allah ɗin nan to su in chain suke kafurcewa ɗaya kafurcewa dukkansu ne kafircewa annabi kafircewa Allah ne kafircewa mala'ika ɗaya kafircewa eh, dukkan sauran mala'ikun ne domin son annabi so ne na Allah domin a cikin suratu Ali Imran Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu in kuna son Allah to ku bini ni annabi ku bini Allah zai so to komai in ce ni yake in ce ni yake kaman sarka yake kana tsinka daya kace baka san to sauran duka su ma baka yi imani da su bayan da za a yi ka ware ko da aya ɗaya cikin ayoyin alkur'ani nan ka ware kace kai baka yadda da ita ba so qur'anin ne gaba ɗaya ka kafurce masa ba a ware wani a ce an yadda da shi ba a yadda da wani ba maganan Allah da manzansa sun fi ƙarfin ka ware ka ce wannan gaskiya ne wannan ba gaskiya ba ne ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya wuce nan ya fi ƙarfin nan ina fata an gane ko Allah ya ce walaqad anzalna ilaika ya Muhammad haƙiƙa mun saukar maka da ayatin ayoyi bayyinatin wanda suke ɗauke da hujjoji masu ƙarfi bayyanannu masu bayyana gaskiya su bayyana kuma bata masu bayyana halal su bayyana haram masu bayyana tafarkin tsira su bayyana kuma tafarkin halaka waɗannan ayoyin da jibrilu ya saukar maka ya muhammad ma ya biha illa alfasiquna ba mai kafurce musu sai fasiki ba mai rejectin ƙur'ani sai fasiki fasikin ma irin fasikancin da yake fidda mutum musulunci ya mai da shi kafuri ba ƙaramin fasikanci da ake cewa in ja akun fasikun bi fata bayyanu a'a wannan irin fasikancin iblis da yayi ne in qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu abunna awliya wa hum lakum adu bi salil zalimina badala Allah ya ce awa kullama ahadu ahadan su Yahuda wannan duk lokacin da aka ɗauki wani alkawari da su ko aka yi wani yarjejeniya da su na baza fariqun minhum sai waɗansu ɓangaren su yi jifa da wannan alkawari ba sa respecting alkawari ba sa girmama mutanen da suke kulla alkawari da su sannan kuma ba sa girmama shi alkawarin kansa kamar yadda can duk lokacin da aka nemi su yi imani sai su kafurce a nemi imanin su kafurce to haka nan ma in other side duk lokacin da aka yi alkawari da sunan ma sai su saba in aka kulla wannan sai su saba Allah ya ce bal aktharuhum la yu'minuna mafi yawancin su ba sa imani da Allah mafiya yawancin su ba sa girmama alkawari da ake kullawa da su haka kafiri yake haka musamman ma ba yahudi walamma ja'ahum rasulun yayin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo musu wanda da su suka yi hijira musamman suka koma kasashen laraba domin jiran fitowan annabi suka zauna sallallahu suka yi kama gida suka mamaye madina suka je haibar ga suna a ta'if a wurare daban-daban suka baro inda suka baro suka tare a nan domin suna jiran fitowa wannan annabi sallallahu yayin da manzon Allah ya zo musu karara suka gani rasulun min indillah manzo daga Allah subhanahu wata'ala musaddiqul lima ma'ahu wanda manzon wanda wato abin da ke tare da su a tauran da yake hannunsu yana gaskata shi wannan manzon yana gaskata sifofin da aka gani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama kafin annabi ya zo sifofinsa a cike suke cikin attaura wanda littafinsu da ya zo ya gaskata annabin ya tabbatar da annabin ne kuma sifofin annabin su ne yadda suka ga annabin ƙarara na baza fariƙun minan lalina utul kitaba sai yahudawan nan da aka ba su littafi na attaura wanda ya musu bayanin annabi daki daki daki daki sai suka yi rejectin ɗin littafin Allah shine alkur'ani da annabi ya zo da shi sai suka yi watsi da shi suka yi rejectin nashi suka jefar da shi bayan su wara a zuhurihin can bayan su kaman babu wani littafi da aka turo musu attauran suka jirkita shi suka yi watsi da attauran suka yi watsi da alkur'anin da aka turo annabi sallallahu alaihi wasallam da shi suka zamanto ka annahum la ya'lamuna kaman ba su san komai game da annabi ba kaman ba su san komai na sifofin annabi ba kaman ba su san komai na alkur'ani ba alhalin koma da komai na annabi da zuwansa da sifofinsa yana cikin attauransu sai suka yi watsi da su kawai da suka ga annabin ƙarana shi ne ba don komai ba sai dai don ya fito cikin larabawa suka yi watsi da attauran suka yi watsi da alkur'ani me suka rike a madadin alkur'ani me suka yi imani da shi a madadin imani da manzon Allah da aka ce su yi na'am wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الناس السحر وما أنزل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون نعم آه، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر هر قرشه وانا آية مي البركة تا هذا كسوشي قدابيو كسوشين عن كسر النبي سليمان عليه السلام da kissan mala'iku guda biyu nan wanda ake kiransu haruta da maruta na farko annabi Suleiman Allah maɗaukakin sarki ya ba shi mulki wanda shi ya roƙi Allah ya ba shi mulkin da layan bagi li ahadin fil alamina min annabi Suleiman ya roƙi Allah ya ba shi mulkin da ba zai ba wa wani daga cikin halittu irin wannan mulkin ba Allah maɗaukakin sarki ya amsa masa ya ba shi mulkin da babu wanda yake da mulki irin shi domin shi a mulkin nasa yana da runduna har na shaidanu har aljanu suna masa hidima har aljanu yana Allah ya ba bashi tawa kan aljanu zai kama aljani ya kulle shi ya sa shi gwale-gwale ya horar da shi ya yi jelin ɗin shi ya sanya shi a prison ya masa ukuba annabi suleiman allah ba shi fawa yana iya tashi ya sarrafa iska ya tura iska in ta zo ta je ta yi destroying ɗin abokai ba sai ya je da runguna ba a taƙaice dai allah ya ba shi mulki mai ƙarfin gaske aljanu suna zuwa ya aike su su fito masa da gwalagwalai daga ƙarƙashin ruwa da lu'u-lu'u da murzani da mene da mene duka sannan yana jin maganar tsuntsaye don mulkinsa yana jin maganar dabbobi da tururuwa da koma da komai babu dai wanda ya mulki irin na annabi suleiman alaihi salam annabi Suleiman a lokacin da yake mulki akwai abubuwa na sihiri da shaidanu suke ta yi suke ta nuna wa mutane wannan in ka hada da wannan kaza zai faru in ka hada da wannan ka hada da wannan kaza zai faru annabi Suleiman a matsayin shi na annabi wanda ya zo ya yaƙi shirka sai ya kwakwace irin waɗannan laƙunan da menene da ake rubutawa da ake rubuta ana ɓadda mutane ana shirka wata riwaya ta ce annabi Suleiman da ya kwace su ya tattara su gaba ɗaya don ya raba mutane da shirka sai ya sanya su a ƙarƙashin kujeran mulkinsa ya sa aka tona aka binne su a wajen domin a raba mutane da shirka abin da yake nan wata riwaya ta nuna haka to annabi Suleiman ana nan ana nan ana nan da Allah madaukakin sarki ya mai rasuwa sai shedanu suka fito da waɗannan abubuwa suka yi sauri suka tona inda ya binne su suka fito da su sai suka nuna wa mutane ai ga sirrin mulkin annabi Suleiman ga sirri inda ya samu sirrin da ya samu mulki mai ƙarfi irin wannan inda har ya mulki aljanu har yake ponishin ɗinsu inda ya samu ƙarfin mulki har yana tashi a iska har yana tura iska yana kaza yana kaza sai shaidanu suka fitar aka fara tallata mutane ai ga kundin annabi Suleiman ga sirrin mulkinsa waɗannan abubuwa shi yasa ya samu fawa suka rika sayarwa wannan ya zo a sayar masa a a biya wannan ya zo ya rubuta wannan ya zo ya kwafa wannan ya zo ya kwafa wannan ya zo ya kwafa kamar yadda duk wanda ya yi zaman makarantar allo ya san irin kundi da ake tarawa gardawa sai su zo su ce wa ƙanana ku zo zan ba ku wani laƙani ku fansa ka kawo fefa irin wannan da ake photocopy da ita ɗin nan eh, eh, pepa ɗin nan yawa plain to da za ka samu almajirai a makanta allo suna da su da yawa domin a kowane lokaci wani zai kira ka ka zo ya nuna maka wani lakani ka je ka rubuta ka fansa da sai ka ba da titi silai ɗaya silai biyu haka da makamantan sai a fansa ka zo a baka wani gaddin ma in zai baka sai ya yarda da kai kai na kudda kudda shine ce to zo ka fansi wani sirri a zana maka a zana ka ya baka ka ka kwafa ka kwafa ka kwafa sai ka rubuta a ce maganin kaza a hada da kaza a hada da kaza a hada da kaza to wannan shine kuke jin lakanin annabi Sulaimanu yana nan yana calculating har yanzu da makamantansu lakanin annabi Sulaiman ka ga in lokacin siyasa ya zo yan siyasa ana ana garzaya a nemi irin wannan saboda a zauna jaram a mulki ko kuma a samu mulki ko abin nan su ka bokaye da 'yan sihiri su rika cin su ba babbaka haka za ka tarar to wani ƙaulin aka ce shaidanu ne za su hau sama idan suka sato magana ta mala'iku guda ɗaya sai su yi fasin ɗinta zuwa ga bokaye su zo su sanarwa bokaye gobe kaza zai faru saboda sun ji hiran da mala'iku suke a can sama su kuma boka idan suka faɗa wa mutane kaza zai faru gobe kuma suka ga abun ya faru tsab haka mutane suka amince da su to so su rika gero ƙararrai ƙararrai ƙararrai har casa'in da tara ta dalilin ƙarya ɗayan nan kawai na e ta dalilin wancan abin da suka faɗa na gaskiyan nan guda ɗaya da mutane suka yadda da shi sai su jero ƙararrai ƙararrai na abubuwa za su faru in kai kaza za su har ɗari ma to saboda mutane sun yadda sun faɗa kuma an gani to sai su jero ɗari kawai su yi attachin ɗinsu da wannan mutane su yi ta yi ana samun feluwa kullum mutum ya rika ganin matsalan daga wajen shi shine bai yi abun da kyau ba amma abinda boka ya gaya masa daidai ne kullum da yake je ka yanka bakar kaza kawai je ka yanka kaza ka hada da kaza da kasusuwan ka daure ka yi kaza ka binne in ka je bai yi ba in ka da ya ce ah kazan wace iri ka yanka ya ce ai baka ce ya ce ai fara nike nufi sai ka garzaya ka yanka faran kaza kaza kaza ya ce mai tabbare tabbare sai ka yanka kaza kaza ya ce wace iri ka yanka ta gida ne ko ta agri ya ce ai ta agri ya ce ayya ka yanka ta gida ka rika yi har ka gaji ka jefar da wani ya ce to bar wannan ga wannan kullum mutum a cikin yaudaran kansa yake amma baya ganewa to annabi sule to yayin da annabi suleiman ya rasu kowa yana mamaki irin ƙarfin mulki annabi Sulaiman sai shedanu suka kirkiro suka yi creating suka yi fabricating din abubuwa da yawa suka rubuto suka rubuto boka da mene suna cewa ai ga sirrin da yasa annabi Suleiman ya dade a mulki kuma ya samu ƙarfin mulki a rayuwarsa ga sirrin kowa ya zo laƙani ne a bashi mutane su zo su yi takofa aje a yi ta karanta a yi ta karantawa to wannan ita ce kissa ta ɗaya da ta faru ke maimakon mutane su sa kunne suna bin alƙur'ani sai suka karkatar da hankalinsu wajen jin kissan annabi Suleiman da sirrin mulkinsa sai ya zamanta wannan abu ya yi daibatin ɗin menene hankalinsu da tunaninsu gaba ɗaya ba sa kula ma ƙur'ani ko abin da aka saukar a ƙur'ani su kawai ga abin da ya dame su sai ka ga an yi gurup group an yi majalisai majalisai ana karanta kistan annabi Suleiman kawai da yadda ya mulki da sirri da yadda aka hada da yadda aka hada a yi ta ba mutane na kuna to wannan sai ya karkatar da maimakon su bi koyarwar alkur'ani ko a taura sai suka yi, sai hankali suka jefar da wannan sai hankalinsu ya koma can to a ita aka ambata a nan kamar yadda za mu karanta mu fassara ina so in kawo picture ɗin ne kafin mu fassara abu na biyu da aka hada shi da wannan akwai wani waɗansu mala'iku a can sama kun san tun lokacin da Allah ya ce wa mala'iku zai halicci khalifansa a doron ƙasa suka ce ya Allah za ka halicci wanda zai zubda jini ya riƙa ɓarna ya riƙa saba maka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka ko kun san Allah ya nuna musu cewa na san abin da ba ku sani ba sannan kuma ya sanar wa annabi adam sunayen da su ba su sani ba sannan ya umurci mala'ikun su yi wa annabi adam sujadan ban girma to daga nan fa mala'ikun suna sa ido akan ‘yan adam aka Allah yakan kwaye sama gaba ɗaya mala'ikun su rika kallon ƙasa suna kallon irin yadda ‘yan adam suke rayuwa kullum mala'ikun suna kushe suna kushe ‘yan adam to Allah to ga irin ta nan ga su yanzu suna shan giya ga wani na zina ga wani na kaza ga wani na kaza kullun cikin kushewa suke dama mun ce maka ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima'a dama mun ga maka ya Allah kace ka san abin da bamu sani ba to gashi nan kullun saba maka suke ya Allah kullun Allah yana ba su iko a kwaye sama su rika kallo sai Allah ya ce musu wata rana ya ce to dalilin da ya sa ku ba kwa saɓa mun ba kwa ci ba kwa sha kaga wanda baya ci baya sha ina zai maka satan kuɗi to yayi mai da su eh mu ba muna yi bane don a ci kwai a ci shinkafa a sha madara a sha complex a ci abubuwa dai ga suna to wannan asali bai ci bai sha ma satan me zai yi to ka gani sannan su ba maza ne, ba mata ba ne. so no need ma su yi sha'awa kaga sha'awan zina sha'awan ta dalilin zan yi aure na kashe wani don aure wannan ya bige wannan wannan ya kiyayya da wannan akan aure ya kada kai a wajen hira ya kada su bai taso ma ba sa ma abin nan ba sa ci ba sa sha ba sa ma aure to Allah bai sanya musu wannan sha ba ne Allah yake ce musu kullun kuna kushe yan adam din nan da fa zan sa muku sha'awa irin na ‘yan adam ɗin, ku fada kuma kun saba mu sai suka ce, Subhanaka ya Allah ina, Allah ce, to ku zaɓa mun cikinku the best da kuke gani. Sai suka ce, to akwai mala'ika haruta, akwai mala'ika maruta, su ne the best. Allah ya ce, to su sauko ƙasa ɗin, zan, zan converting ɗinsu su dawo mutane kuma in sanya musu sha'awa irin na mutane. suka suka ce sun yadda aka dawo da su ƙasa akan su yi menene su zauna Allah ya ba su dokoki ku zo ku yi ku yi gyara ku hana barna ku hana kaza ku zaman zamanto mumunai ke suka ce sun yadda amma an sa muku sha'awa irin da ƴan adam din suka sauko suka ce sun yadda ana nan ana nan su ne alƙalai su suke hukunci su suke hana kaza su suke hana kaza ana nan ana nan sai wata mace ta zo da ta ƙara a gaban su ƙaran mijinta ana kiran matan zahara'u ana kiransa bizhiya'u bizhiya'u da yaren abin nan su hebrew da yaren farisa ana kiranta menene ga ta nan dai asalinta zahara'u mace ce kyakkyawa kyakkyawa aka ce dukkan duniya rabi amsa mata sai ta kawo sai ta kawo kes ɗin mijinta a gabansu kuma ta nace musu cewa tana so kawai su rabu da mijin to dukkansu dai da bayan an ɗan yi kes ɗin irin gobe za a zo a yanke sai wani ya ce kai amma wannan matan ta haɗu ba sai ɗaya ce billahi da zai amma kai ma ashe kaman ka san abin da ke zuciya na a haka a haka a haka a haka a haka dai a takaice har suka nemi appointment da matan su yi fasikanci da ita da makamantansu sai suka ce a'a ba zai yiwu ba ni in ba ku kaina sai kun sha giya ko kuma ta kawo musu waɗansu sharuɗa sai kun yi kisan kai sai kun yi kaza ta ka ta kirgo musu duk irin manya-manyan kaba'ir zunub ɗin nan manya-manyan kaba'irai suka ce a su ba za su yi ba Allah ya hana kisan kai ya hana kaza ya hana kaza ya hana kaza to can sai ta ce musu to sai to ta ce abu ɗaya za ku in kun sha giya kawai shikenan eh suka yi tuna eh to mu sha kawai ai wa takunu min ba'di zalika qauman min ba'dihi qauman salihina daga nan mutu ba mu yi istighfari aka sha giyan aka yi kisan kan suka zo za su fada mata sai suka ce mata a'a sai ta ce musu a'a sai kun gaya mun secret ɗinku na mala'ikun da in kun yi abu yanzu yanzu kun hau sama kun koma wace kalma kuke faɗa yanzu yanzu in kun faɗe ta sai ku sauko ƙasa bayan kun gama abinda kuke a kasan kuma ku faɗe ta ku haura sama sai suka gaya mata suna ana bari dai kawai ka san wani a nan ne idan ya alkawari da mace dai ya ga ta bashi kanta to ka hei ta sanya masa sharuɗa da alkawura daga nan shi kuma duk sai ya ya ce ya yadda kawai ya yadda kawai tunda dai abin da zai samu dai yana so sai an yi din a zo ana rigima ana ana abin nan da ka yi alkawarin za ce wa ba ni bane ta haka za ka tar a takaice suna gaya mata kalman da suke faɗa tana faɗa sai ta tashi sama sai ta basu to shine aka ce da ta tashi din sai ta je ta zamanto tauraruwa ita ce ake kira az-zahra ta zamanto tauraruwa mai haske din nan shine ta bar su ba a samu inda ake son ba an saba wa Allah dai to shine ake ta yada irin wannan kissan Eh, haruta wa maruta din an cika littattafai da abinda haka ne da abinda ba haka bane duk sai ya attracting din mutane ya dawo hankalinsu gaba daya aka rabu da alkur'ani aka bijirewa qur'ani da duk abinda aka nema a karanta shi na littafin Allah mutane sai hankulansu ya koma karanta iri waɗannan kissoshin kawai su ne a majalisai su ne a kaza su ne a kaza su ne a kaza waɗannan su ne kissoshi biyu da suka zo cikin waɗannan ayoyin wanda kuma ga su kamar haka Allah ya ce da annabi ya zo musu da alƙur'ani mai girma na baza fariƙun minan ladina utul kitaba kitaballahi wara a zuhurin suka yi jifa da littafin Allah a can bayan bayansu ka annahum la alamuna kaman ba su sani ba kaman ba su san ma akwai littafin ƙur'ani ba ko attaura to da suka jefar da waɗannan mai suka yi ta yi wattaba'u kawai sai suka biyewa irin kisoshin nan da tatlu shayatinu ala mulki sulaimana irin kisoshin da shaidanu suka kirkiro suke ta karantawa game da mulkin annabi sulaiman ai in kai kaza ka hada da kaza za ka zamo mai irin mulkin annabi sulaiman ga sirrin da yasa in ka hada wannan da wannan da wannan da wannan kai in kai basara ke ne shikenan in ka hada wannan da wannan ma za ka bautar da aljanu aljanu ma dole su rintsina ma su zo suna maka hidima kamar yadda suka annabi Suleiman hidima Allah ce su abinda suke koya mutane kafurci ne shi kuma annabi Suleiman wa ma kafara Suleiman mulkin annabi Suleiman Allah ne ya bashi addu'a ya ya roƙi Allah ba wai ya samu mulkin ba ne ta hanyar kafinci. yanzu mai son mulki idan aka ce ya binne ɗan mutum ya binne bai yi shirka ba idan aka ce ya binne dabba da ranta bai yi shirka ba idan aka ce ya sha jinin jarirai ya sha bai yi shirka ba idan aka ce ya je ya binne wani abu tsirara a makabarta kar ya yi magana da kowa ya dawo bai yi shirka ba idan aka ce ya je ya yi ɗawafi da wani abu ya je ya yi ɗawafi ko ya zauna a wani kyalle ko ya yi wanka da jini ko ya taka ƙur'ani ko ya zauna kan ƙur'ani ko ya jefa ƙur'anin a shadda ko ya yi zina da karuwa ko mahaukaciya a kan ƙur'ani zai samu mulki wannan bai yi shirka ba to Allah ya ce abinda suke koya wa mutane ɗin su ne waɗannan wanda su nasu ɗin kafurci ne shi kuma na annabi Suleiman fiyo abin nan ne da'a yayi wa Allah ya roƙi Allah ya bashi wa ma kafara Sulaiman shi annabi Suleiman bai samu mulkin nan ta hanyar kafurci ba walakin na shayatina kafaru na shaidanun ne kafurci bayan wannan yu'allimuna nasa sihira kawai wannan kundayen da wani sirrin annabi Suleimanu da kaza da kaza Allah ce ba komai bane suke koya wa mutane face sihiri kawai wa ma unzila hakanan da suka biye wa kuma abinda aka saukar na kissoshin alal malakaini mala'iku guda biyun nan bi babila da aka tashi saukar da mala'ikun an saukar da su a wani inda ake kiran shi babila ko shine babilon ko menene oho babila de. sunan mala'ikun da aka saukar a babila din don a jarrabe su sune haruta da wane da maruta shi kenan aka yi ta kissan haruta da maruta zo ku ji zo ku yi kaza kaza kaza su ma haruta da maruta ɗin daga baya suka yi ta koya mutane sihiri kawai suka yi ta koya musu sihiri sai dai su haruta da maruta ɗin wa ma yu'allimani min ahadin ba sa koya wa kowa sihirin nan hatta ya kula hatta ya kula sai face sai sun ce wa mutum inna ma nahnu fitnatun fala takfur suka zama to manya-manyan malamai masu koya sihiri da yada sihiri su waɗannan mala'iku guda biyu ɗin ina fata an gane kun ga duk dai a cikin jarabawan Allah ɗin suke domin an dawo da su a yanayin mutane yanzu kuma jarabawa ce to amma duk wanda ya zo zai koyi sihiri a wajensu sai fa sun mai nasiha wani eh ka zo mu koya maka sihiri eh sihiri za ka koya eh ka san sihiri kuwa bala'i ne fa fitina ne fa kafurci ne fa sai sun ma mutum nasiha sun gaya masa gaskiya mu ba za mu koya maka ba sai mun gaya maka sihiri fa kafurci sihiri fa halaka ne yin shi da koyon shi duka halaka ne process inda za ka bi ka koye su fa sai ka wa Allah ka yadda a ce a jefar da ƙur'ani a shadda ka jefa ka yadda a ce ka taka ƙur'ani ka yadda a ce ka yi wanka kan ƙur'ani da jini ka yadda ka yi kaza kai kaza yi kaza yi kaza ko a rubuta ma ƙur'ani ko ɗan su ayoyi da jinin mutum ko da jinin haila ko da jinin mushen dabba ko da jinin alade duk abin da yake na ƙazanta ne shi ne fa ake dictating wa mutum irin waɗannan lakanin da kuke gani sai ku gani su da an rubuta su waɗansu ayoyin ƙur'ani kaza kaza kai dai da bakin abu ka gani aka rubuta kuma a mafi yawan eh, zatonka tawada ne wani fa ba tawada ba ne wani jinin alade ne jinin kare jinin jaki jinin mushe jinin al'ada na mace wanda ta yi fasin ɗinki za a ce a tattaro a kawo a yi rubuta ayoyin alkur'ani da su duka kuma a ce ka je ka binne shi ko ka jefar da gudan ka yi kaza ka yi kaza mala'ikun nan ba za su ɓoye maka ba haruta da maruta suka ce wani eh koyon wannan abu tsantsan kafurci ne in ka koya kuma baka da rabo a gobe kiyama amma dan adam da yake ana son da abun duniya ya samu ya ce eh ka san ko a mutane suna ce eh ni eh, ai eh, ko zan kone a can ai gara in ci wani yana cewa shi ya yi preferring maya ya ci din ma ko da zai kone maya samun dai to duk da haka sai mutane he su he mala'ikun su yi masa nasiha su ce fala takfu karka kafurcewa Allah kar ka koyi sihiri wani amma duk da haka sun ce muna so a koya mana kawai to daga nan farkon abin da za a koya musu ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi sai su koya daga gare su hanyoyi da ake bi na makirci na sihiri na kutungula farkon abin da ake koya a sihiri topic number one shine yanda za a raba mutum da masoyiyarsa yanda za a raba mutum da matan shi ko a raba mace da mijinta shine farkon ajandan da ake koya a sihiri ina fata an gane ko ko a raba uba da ɗansa ko a raba da ƙaninsa ko a raba uwa da ‘ya'yanta ko a raba aboki da aboki shine kawai he ka ga ɗa da ɗa ɗa mutum da wansa uwa ɗaya uba ɗaya ƙani da wa ka ga ba sa ga maciji ba sa gaisa a rasa a rasa me ya faru a ta sulhu a ta sulhu ka ga ga wanka ya mallaki abinda zai wa mutanen ƙasan nan gaba ɗaya a hannunsa yake amma ya kasa yi wa ƙani shi ko ya biya masa school fees baya iyawa amma zai ba da kongilolin billions of naira amma ɗansa ba zai mai ba wansa ba zai mai ba ƙannansa can ba zai musu ba sai wani ne kawai wai pa ɗin shi kowan matan shi shi ne mai jujjuya dukkan abin da ya mallaka hatta baban shi in zai nemi abu ta hanyar wannan ɗin zai zo da bai haɗa dangin uwa da na uba da shi yawanci irin waɗannan manyan haka yawanci waɗanda suke kula zai suke musu sihiri su juya su gaba ɗaya su raba su da ƴan uwansu ba sa ganewa ba sa gane ba a ka ayatul kursiyu ba a neman tsari ba a komai da makamantansu Allah ubangiji ya rufa su ta abinda ake raba kenan me yasa asali a sihiri ake targetin a raba aure domin aure shi ke haɗa kan al'umman musulmi mutum biyu ne za a zo a ɗaura musu auren a nan masallaci a ce an auren mawa ne wance to amma idan ka duba kusan mutum dubu goma ne aka haɗa zumunta da dangantaka tsakanin domin duk wani wanda yake ɓangaren ita wannan matar ɓangaren iya eh, mahaifiyarta da ɓangaren kuma mahaifinta da ɓangaren iyayen abin eh, mahaifin shi angon da mahaifiyar ango duk wani nasu ma malam kun haɗa su dangantaka ne ta dalilin mutum biyu ina an haɗa wannan dangantaka duk inda ka je cikin waɗannan kai in ka auri yarinya duk wani nata ma malam in ka je za ka yi walwala ka shiga gidansu ba kaufi ba komai ai mijin wance ce eh ai mijin cousin sister ta ce ai mijin kanwa na ai mijin ya ta ce ai mijin ta ci ai mijin kaza kaza kaza ko ina za ka shiga free ita ma za ta shiga duk wani dangin kafne to ran da aka raba su waɗannan mutum biyu an raba duk waɗannan yawan al'umman musulmi in ma rabuwan ba ta yi daɗi ba gaban za ta watsu cikin dukkan waɗannan mutum dubu goma sai ka ga mutum dubu goma suna gaba ta dalilin mutum biyu ɗin nan shi ya sha shaidan ya zaɓi wani. to wannan ya auri ya auri eh, wannan ya auri ɗaya ƙanwar shi ma wannan ɗin da ya aure ta wani ya ɗauki ƙanwar shi ta can wani ya ɗauki ɗaya ƙanwar wani ya ɗauki ɗaya ƙanwar sai ka ga a wannan kawai mutum dubu ɗari biyu ne aka haɗa zumunci mai ƙarfi a tsakaninsu daga lokacin da aka yanke wannan igiyan an tarwatsa dukkan wannan taron da za aka haɗa ta dalilin igiya ɗaya shi yasa ake zaben wannan ajinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan yamma tai can bayan la'asar irin su karfe biyar zuwa shida din nan lokacin shaidan zai zo ya shimfiɗa kujeransa a kan teku kan teku ya ce duk a kawo masa aljanun da ya tura su aiki su kawo masa report kowa ya kawo masa abin da ya je ya yi one by one ce kai ne eh, wani aiki kai yau ya ce ai wallahi a ranka daɗe yau ban bar wani ba nai ta matsa masa ina bin shi ina sa mai wasiwasi sai da ya sha giya ce koma nan matsacin kai kuma fa ya ce wani ai na yi ta bin shi na yi ta bullo mai da dabaru salo kala kala sai da ya zina ya ce je ka kai kuma fa wani yau sata na sa ya yi kaza kaza da makamantansu kai kuma fa a'a eh, yau na bi wani sai da ya kisa kai kuma fa yau wani na sa ya saki matan shi ya mene matsonan menene kace kai yau na raba wani da matan shi dinga ce masha Allahu masha Allah sai ya rike shi sai ya rungume shi irin haka din nan ya ce zauna ta hannun dama na ka zamanto ashabul maimanati amma adraka ma ashabul maimanati shedan kenan ina fata an gane ko sai shedan ya cire wani crown irin hulan sarauta na girmama sai ya sanya masa shine yazo da da the best aiki a cikin ayyukan da ake raba aure kawai wanda ya sha giya za a istighfari a rabu wanda ya yi zina zai istighfari wanda ya kaza zai amma wanda ya raba aure kan ai sai ya ce astaghfirullah astaghfirullah a da da shi ai an caɓe al'umma sun rabu dangi da ƴan uwa da wanda da aka haɗa su duk yanzu an tarwatsa su shi yasa shaidan yake zaben wannan ina fata an gane ko to fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji je a raba wannan wanda yace yana da abin da zai ya haɗa tsakanin mutum macin da ba ka son mutum boka ko ɗan tsubbu ya yi abin da za ta soka ko vice versa eh, kai ba ka son mace ta je a mata abin da za ka sota ko kuma kai ba ka son ta ka sota ko ba ta son ka a yi abin da za ta yi ka sota duk wannan abun shirka ce babba mai fidda mutum musulunci shi ne ake kira a babul aqida as-sarfu wal atfu as-sarfu rabawa al-atfu kuma haɗawa duk aikin bokanci ne shirka ce babba duk wanda ya nemi aure ta hanyar ba ta son ka amma wajen boka ka je ya yi abin aka yi ta soka ko kuma baya son ki kika je wajen boka aka yi abin ya sokiyar aka auren to he an ci bakar wahala a gidan he an ga bala'i domin ba haɗin Allah bane ne haɗin boka ne randa da abun ya lalace to wani irin bala'i za a dosa a gidan nan mashirka ne an je an ra'a an sai da imani da makamantansu to a kiyaye irin wannan duk wanda suka yi makaranta allo sun san irin wannan wa alkaitu alaika mahabbatan minni yanda ake rubuta a juya nan a juya nan duk wanke shi a alluna an an shasha akwai wanda za a rubuta a rubuta a ce shi kuma in ka wanke tawadar sai ka zaɓo goro masu kyau farare sol sai ka zuba a cikin wannan lakanin da aka wanke sai su ɗan kwana in ka tashi ya kaɗan ba ta to ga wannan ɗan goro a ci tana ci wai shi ke nan kawai sai rijiya in ba kai ba duk irin waɗannan laƙunan ga sunan da makamantansu gobaran da aka yi kawai eh, lokacin da aka yi crisis a jos aka kona mun ɗaki dana lokacin da na je saudiya eh, university na tara su na tara su na ce ni kuma zan da'o rika bitan su ina ganin abin da za mu kai a makarantar allah. sun kone ne da na ka muku sunan wan bai wan ku idan aka ce maganin eh, tsari ne na aljani to sai laƙani sai a rubuta shi wani abu haka kai da ka ga rubutun yadda aka yi zanen to ka san shef din aljanin ne za ka yi ina fata an gane ka wani a ce ka nade da laya ce ka nade da fatan buri wani ka nemo idon kaza idon kaza idon kura menene ka rika ya da maka akwai na neman ilimi akwai farin jini akwai tsari akwai menene duk ga sanan da su Allah ubangiji ya rufa mana su to sai mutane suka bin suka yi ta bin harkan laƙuna suka jefar da alƙur'ani duk mai bin wannan harkan laƙa ne za ka ga sai a yi deceiving ɗinka sai a kawo ‘yar aya kaɗan don a ce maka eh to alhamdulillah mu dai aikin mu fa baya wuce qur'ani ta dan kawo maka wata aya daya to sauran duk ƙarya ne ba qur'ani sannan kuma abin tambayan ma da jinin me aka rubuta ma tawadar ma ta me tun bai sani tawadar ma ta me eh aka maka wani kash kash kash kash kash kafin shinun kafin shinun sai ai wani square sai a bullo da shi ko Allahu din ai alif lam anan sai a ja sai a fito da hakurin can ko a sa muhammadu mimun da ha'un a ta nan sai a ja mimun da dalun ɗin su fita ta nan sai a sa wani square ya raba tsakanin su a zo a rika rubuta waɗansu figos kamar wahid isnain salasa a rubuta jibrilu jimun ɗin ta nan ya'un ɗin da ra'un su fita su fita ta can a har haɗa maka a har haɗa maka ma mala a baka duk ka jefar da raka'atanil nafila ka jefar da ayatul kursiyu ka jefar da duk wani abin da annabi da shi ya roƙi Allah mutum ya riƙa bin irin waɗancan ga malam yusuf shine mai jamun baki wata rana mun je umra da shi muka sauka da waɗansu a ɗaki yan kano ne to shi kenan sai za a tashi kenan a fita ɗakin a haɗu ne sai malam yusuf ya ga wata ƙatuwar laya a gadon ɗaya sai ya ce mu ɗauka mu duba mu duba menene mu ɓadda ita na ci a kuna sai mun je mun da in muka ga abin nan sai da muka jefa muna tafiya muna tafiya mun doshi ɗakin a masallacin annabi kofan za mu shiga kenan sai mu ce ah na yi mantuwa a guje ya koma yana karkarwa sai da ya ɗaugo layan ya sa tukuna ya ji daɗin shiga masallaci ta ce to da ka ce mu yaga ta ga da an yi ce <laughs> wallahi ma mala kuma yana taɗi ana irin taɗi ba ba su san wa billahi la duk wanda bai yadda da laƙani ba ni ban ɗauke shi malami ba ai duk wanda bai yadda da ai kai ai ƙarya ne maka rayu ba laƙani irin ana irin exchange hira an da haramin nan ana cin shinkafa kaza ka san bayanan sun fi fitowa ma wallahi Allah ma ma Allah ubangiji ya rufa shine Allah yace wa ma hum bi bihi duk sihirin mai sihiri bai isa ya cutar da wani mutum ba in ji Allah illa bi izinillah sai da izinin Allah duk sai dai a buga a buga a buga a barka kai ta karanta ayatul kursiyun ka kawai falaki da nasin ka kawai amanar rasul ɗinka ayoyi biyu na ƙarshen bakara kawai ka rika addu'o'i azkar na safe da yamma da ake zama a karanta billahi la ilaha illa kafi ƙarfin kowa amma ka san faqad ja'ala li kulli shay'in qadaran abinda Allah ya rubuta ya kaddara zai same ka zai same ka karkace sai eh, addu'o'inka ba su yi amfani ba a'a Allah ya rubuta wannan abun zai same ka ne ka yi du'a ustafar addu'a in ka yi tafiya subhana alladhi sakhara lana allahumma inna na'udhu bika min wa'ata'i safari wa ka je ka haɗu da yan fashe ka ce addu'an bata yi ba abunda Allah ya rubuta ranan zai same ka sai ya same ka din sai ah, sai kariyar da Allah yake maka sai a matsa da shi sai abun ya same ka wannan kuma jarabawa ce an tambayi annabi ya rasulallahi waɗanne mutane ne Allah ya fi jarrabawa a rayuwarsa ya ce mu annabawa ashe kaga sun fi ka imani amma su Allah ya fi jarabta mai tambaya ce sai suwa ya rasulallahi Sai ce wanda suke biye da mu a wajen imani sai suwa sai waɗanda suke biye da waɗannan da kake da ƙarfin imani jarabawanka ta fi tsanani in imaninka mai rauni ne jarabawanka ya ta zama to ‘yar mura-mura ce, shi sa haika ji mutu yana ce gani daram billahi lazi yau shekara ta biyar ko ciwon kai bai kuma kai ka san mugu ne ba wanda baya kuka da sheshe ga mu daram to haka al'amari yake ina fata an gane ko to Allah ya ce duk yanda mai sihiri zai yi sihiri yayi abun nan duk abin da zai din ai Allah ne mai isar da abu to wa ma hum bidarina bihi min ahadin ba su isa su cutar da mutum ɗaya ba illa bi izinillah sai da izinin Allah Allah ya ce ayya masu sihiri da wanda suke zuwa gun bokaye suna haɗa kai wa ya na ma ya durruhu suna koyon abin da ke cutar da su ne wala yanfa'uhum baya taɓa amfanansu walaƙad alimu Allah ce su masu sihiri ka je ka tambaye su da masu zuwa gun ‘yan sihiri da bokaye da wanda suke zuwa gun bokaye Allah ce ka je ka tambaye su a mayin ɗinsu can cikin zuciyarsu sun san walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khala su kansu sun san basu da rabo a lahira ka je ka tambayi duk wani boka ko mai sihiri da mai mu'amala da su domin abinda boka zai sa ka kayi zai sa ka kayi kai ma ka san har cikin zuciyanka baka da rabo gobe kiyama da hankalinta ga da komai ka jefar da ƙur'ani shadda ka taka shi da hankalinka da komai a ce mutum za ka kashe ka kawo kaza amma kaza Allah ce su karan kansu masu yi sun sani in ji Allah su ba su da rabo a gobe kiyama wala bi isa ma sharau bihi anfusum Allah wadaran abin da suka saya wa kansu in ji Allah law kanu ya alamuna da sun sani da ba su yi ba yi sihiri ka samu abu sai me ka yi sihiri a koyi wannan a kori wannan a ofis ko a lalata dukiyan shi ta lalace ta rugurguje sai me kaga ƴaƴan shi kawai suna jin yunwa ba a su kwana ba su ci ba shine zai burge ka wanda ka lalata wajen harkansa ka lalata abincin da ƴaƴa ƙanana ƙanana suna rarrafe a ƙasa za su ci kaga yaro yana rarrafe ba abin da zai ci sai me sai wannan ka ji daɗi ka ka rugurguza abin da babansu ke kawo musu hmm? ko ka ga mace an kore ta akan ƴaƴanta ta bar su ta je ta zauna shekara bakwai wata bata samu miji ba wai wannan shine zai burge ka Allah ce ka koyo wa kanka abin da zai cutar da kai kuma duk abin da kai dinnan ba zai amfane ka ba in ji Allah suna ole Allah ce waɗannan bokayen da ƴan duban da wanda suke zuwa a yi sihiri ko su yi mawane da masu sihirin walau annahum amanu da za su jefar da wannan shirman su yi imani da Allah komai nasu su rika neman shi daga Allah su rika nema komai ɗinsu da Allah su yi dogaro ga Allah walau annan amanu wattaqau su ji tsoron Allah su ji tsoron cutar da yan adam Allah ce batun da wani irin lada mai girma za su samu inda Allah khairu da abinda za su samu a ji Allah ya fi alkhairi ya fi falala ya fi abinda ake basu na yan. dubbai wai su yi ma wani sihiri su lalata shi don a biya su wani ma kaza za a bashi da zakara yayi abu Allah ce to da duk ka watsar da wannan ka ji tsoron Allah abinda Allah zai baka aljanna yafi abinda ka samu a duniya ba sai ka cutar da wani ba Allah ce laukanu ya alamun da sun sani da imani da Allah suka yi da shi ya fi musu alkhairi wannan shine abin da ya saukaka da fata Allah madaukakin sarki ya mana albarka ya samu dace min ya rabbal alamin alaikum salam hmm. to gaskiya ba a nuna madadi shi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusa tunda dama azumi yace zai yi to ba a nuna cewa in ba za ka iya azumin ka azumin alwashi ga madadin shi ba wannan ba a nuna ba abin abinda kai alkawari shine idan mutum ba zai iya ba shi shikenan Allah madaukakin sarki ya sani la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha abun ya faɗi kan shi shikenan haƙƙin mata ya ciyar da ita idan ya ci ya tufatar da ita idan ya sanya tufa ya zaunar da ita waje mai kyau ya kula da amananta da karatunta da addininta da aƙidanta da komai nata inji Allah subhanahu inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya mata mu'amala kyakkyawa mu'amala ta girmamawa sannan ya daina mata ashar ya daina la'antanta ya daina bugunta idan ma zai buge ta inji manzo Allah ya kiyaye fuska idan ya kiyaye fuskan ma zai bugun ya daina duka wanda yake tada jiki haka ya girmama ta da makamantan irin waɗannan abubuwa ya je can a cikin littattafan fiqihu akwai su darussa haƙƙin namiji akan mace haƙƙin mace suna nan da yawa a je littafi a karanta su wannan min minhajul muslim ma idan aka samu za a karanta su turare eto eh yawanci turare shine irin bakur din wanda na hayaƙi da yake tuma ɗaki gaba ɗaya ka ga mutum yana tare aka ce mutum ya nisanci wannan amma turare don ka fesa shi a riganka

yawa don ɗayar naira goma ashirin talatin ɗin ana ƙirga a ce an samu kaza an samu kaza an samu kaza wani gashi na sayi tsintsiya kaza ka nuna su da kuɗi kaza shi kenan. wannan mutum ya fita manzo Allah sallallahu ya hana a rika tuhuman mutum shi ma an hana mutum yayi abin da zai sa a tuhume shi din wannan shine sai ya sanar ga abin da na saya ga abin da na saya to Allah ubangiji ya bata lafiya akwai wani dan uwa mai lalura wanda yake neman taimako ga yan uwa idan akwai mai hali laluran nashi tana da tsanani kwarai da gaske abin da ya shafi lafiya ne da na iyali ga wanda za su iya taimaka za su iya ba wa ladan a nan a gaba idan aka rufe da addu'a tambayan sun kare yau malam ma ba ko malam bai na'am mecece na'am eh awa ɗaya ne eh ina zuwa awa ɗaya ne eh, uku ga watan August likitocin ne za su yi wato tiyata kyauta su ma saboda alfarman wannan wata mai albarka uku ga watan takwas ɗin ya fada a goman ƙarshe to suna so su yi a goman ƙarshe domin su yi tabarruki da waɗannan kwanaki na ƙarshe ɗin a mutum talatin za su yi wa na ƙaba goma sha biyar ƙaban ciki goma sha biyar da waɗansu masu lalura su ma goma sha biyar so wanda yake da yake so ya ji ƙarin bayani zai samu director medical wato dr muawiya da yake asibitin musulmi na tudun wada ko kuma ya samu director admin wato shamsuddin ahmad ina fata an gane ko sannan mai son ya taimaka ɗin ma zai iya samun su da izinin Allah subhanahu wata'ala mutum talatin za a yi wa kuma ranar uku ga watan August watan takwas kenan za a fara da fatan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana albarka ya samu dace اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل سجودنا وتقبل قيامنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin ƴantattun bayinsa a wannan wata mai albarka ya sanya mu cikin waɗanda aka gafarta musu zunubansu ya sanya mu cikin waɗanda Allah ya rahama a gare su Allah ubin ya gafarta mana ya kyautata ƙarshen mu ya gafarta wa ƴan uwanmu musulmi da suka riga mu gidan gaskiya tun zamanin annabi adam har yau har ranar tashin kiyama yan uwanmu da suke wurare daban-daban suna x-ray suna screening na soja na NDA Allah maɗaukacin sarki ya musu muwafaƙa ya taimaka musu jami'an tsaronmu masu sa goshi a ƙasa su yi wa Allah su jada Allah ubangi ya taimaka musu waɗanda ake turowa wurare daban-daban masallatai da hanyoyi saboda zaman lafiya da tabbatar da kwanciyar hankali da security Allah ya taimaka musu gaba ɗaya Allah ya tsare mu su ma ya tsare su Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya Allah ya sanya adalci ga shugabanninmu ya taimaka musu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu haɓakan arziki da jin daɗin rayuwa da walwala a jihohinmu na arewa da kuma ƙasanmu gaba ɗaya da dukkan ƙasashen musulmi ya rabbal alamin arhamar rahimin fitinun da suka dabaibayi ƙasashen musulmi wanda suka dabaibayi su ɓangaren maiduguri da su yobe da su adamawa da waɗansu wurare ya Allah mun roƙe ka Allah ka kawo musu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba su kwanciyar hankali da haɓakan arziki wanda rigingimun nan suka lankwame su wanda ba su da haƙƙi Allah karɓe su a matsayin shahidai wanda kuma suka shiga wata shubuha suka faɗa Allah ya fe musu gwargwadon shubuhar su waɗanda suka rasa dukiyarsu Allah ubangiji ya ninninka musu yan kasuwanmu da suke harkan neman halal ƙasashe daban-daban da nan cikin gida Najeriya Allah musu albarka ya haɓaka musu yan uwanmu da suke karatu ciki da waje Allah musu albarka ya kare mana imaninsu a duk inda suke sallallahu ma sallim wa barik wa ala abdika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin